Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin takwas ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji cewar bankin duniya ta baiwa jamhuriya tallafin kuɗi da ya kai sefa biliyan 66 don taimakawa ayyukan ci gaba musamman a yankunan karkara. Wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da siyasa a Ghana ya yi tsokaci a kan sanarwar da shugaban amurka donald trump ya bayar a shekaran jiya laraba cewar amurka ta amince da birnin kudus ta zama babban birnin isra'ila bayan haka kuma maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi sai kuma wato sharhin jaridu na, amurka wanda nazir ahmad hausawa zai gabatar bayan haka muna dauke da sakonni da ku masu sauraro ka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tariyar Amurka mai wakiltar Georgia kuma ɗan gwagwarmaya John Lewis ya faɗi ranar Laraba cewa zai ƙaurace ma ƙaddamar da gidan adana kayan tarihin haƙƙin ɗan adam na Mississippi da za a yi gobe Asabar muddin da ya shugaba Donald Trump zai je. lewis da wani ɗan jam'iyyar damakar a mississippi bernie thompson sun rubuta takardar haɗin gwiwa ta yin watsi da bikin buɗe gidan kayan tarihin a matsayin cin fuska ganin trump shine zai ƙaddamar da wajen kalaman trump na ƙasƙantar da mata da na ƙasassu da baƙin haure da kuma 'yan wasan ƙwallon ƙafar amurka cin mutunci ne ga waɗanda suka yi gwagwarmaya tare kuma da rasa rayukansu wajen neman adalci gaba a 'yan fatan amurka a cewar takardar haɗin gwiwar da suka rubutan za a ƙaddamar da ginin adana kayan tarihin 'yancin ɗan adam ɗin ne gobe asabar a birnin jackson zai ƙarfafa nazari kan irin jinajinar da aka yi a gugurmaya da kare haƙƙin ɗan adam daga shekarar 1945 zuwa 1976 abubuwan da za a baje a gidan sun hada da makaman gallazawa ta matukar tsana kamar alama da kuma kayan da suka shafi alamomin tsana na kungiyar eh, ku kan da kuma bindigar da aka yi amfani da ita wajen kashe dan gwagwarmaya midgar evans jam'iyyu masu tsaurin ra'ayin islama na amfani da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila a matsayin wani abin kafa hujja wajen samo mabiya al'amarin ga dukkan alamu zai iya za iya amfani da shi lokutan yakin neman zaben siyasa a ƙasashe masu rinjaye musulmi sanarwa da shugaban amurka donald trump ya bayar a ranar laraba ta haddasa yawan zanga-zanga a wasu ƙasashen duniya ta yadda abin ma ya kai ga gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a yankunan falasɗinawa ana kyautar zaton zanga-zanga za ta fi tsanani a yau juma'a a kasashe irin su indonesia da turkiya a yau juma'ar mai magana da yawun fadar shugaban kasar afghanistan ya ce wannan matakin zai yi illa ga batun samun zaman lafiya a yankin gabas da tsakiya kuma duk wani abin da za a yi ba a nemi haɗin kan falasɗinawa ba ba zai tasiri ba a wata takardar bayani da rasha ta fitar wadda ta zo ma isra'ila ba zata rasha ta ce za ta ɗau yammacin birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila amma kuma za ta ɗau gabashin birnin na kudus a matsayin babban birnin ƙasar falasɗinu wadda za a kafa jiya alhamis shugaban hukumar bincike ta fbi christopher roy ya yi matukar kare hukumar daga jerin cacakar hukumar da shugaba donald trump ya yi ta kafar twitter inda ya ce hukumomin tsaro a ciki da wajen amurka na mutuntawa tare kuma da sha'awar ma'aikatan hukumar binciken ta fbi kalaman na rai a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayyar amurka martani ne ga wani saƙon twitter da trump ya tura ranar lahadi cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi din james komi ya shiritar da hukumar kafin tafiyarsa bayan komi ya shafe shekaru a wurin inda ma ya jagoranci binciken bogin nan na imel ɗin hillary clinton da sauran barna komi ya lalata wurin kafin ya bari a wani yanayi mafi muni a tarihi to amma kar a tsorata za mu sake gyara wurin a cewar trump ta kafar twitter a yayin da bai karyata abin da trump ya faɗi a twitter ɗin ba Ray ya mai da martani ta wajen kare ma'aikatan hukumar cikin lalama da kuma cewa suna iya iyawarsu don kare Amurka daga ta'addanci da kuma sauran barazana. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. ɗan majalisar dattawan Amurka Al Franken ya bayar da sanarwar cewa zai sauka biyo bayan jirin zarge-zargen da aka yi ta masa na nuna halin batsa ga wasu mata shi ne dai ɗan jam'iyyar democrat na biyu da zai sauka sanadiyar zargin batsa a wannan satin 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar democrat da dama ne dai wato suka yi ta kiraye-kiraye sanata franklin ya sauka bayan da kafafen yada labarai da dama suka rawaito wata tsohuwar ma'aikaciyar majalisar na cewar franklin ya sumbace ta ba da yardanta ba a shekarar 2006 cikin 'yan makonnin nan da wasu mata kuma da dama sun yi zargin franklin ya tattaba su ciki har da wata ma'aikaciyar gidan rediyon da ke los angeles wadda ta buga wani hoto mai nuna franklin na sa hannayensa ga nonuwanta yayin da ta yi bacci koriya ta arewa ta ce gawurtaccen atisayen nan da ake tsakanin amurka da koriya ta kudu ya ƙara sawa yiwuwar yaƙi a yankin ruwayen koriya ya zama tartibi sosai labaran duniya kenan kuka je daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc VOA. Hukumomi a jamhuriyar Nijar da Bankin Duniya sun rataba hannu akan wani tallafi da bankin zai baiwa kasar Nijar da ya kai kuɗi sefa biliyan 66. Ga wakilin Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bankin Duniya ya tallafa ma jamhuriyar Nijar kudaden da suka kai biliyan 66 na sefa, inda 33 daga cikinsu kyauta ne yayin da 33 ke kasancewa bashi wannan ko domin kawo wa ƙasar taimako wajen cimma gurinta na gudanar da ayyukan ci gaban al'ummomin karkara da ke cikinta. Malam Siyaka Bakayoko shine wakilin Bankin Duniya a jamhuriyar Nijar. Le premier, il s'agissait de la budgétaire que le conseil d'administration a approuvé hier pour le Niger à hauteur de 120 millions de dollars. Wannan yarjejeniyar ta shafi ababe guda biyu na ɗaya tallafi ne wa kasafin kuɗin ƙasar da miliyon 120 na dolar bayan da taron masu hannu da shuni a bankin na duniya suka amincewa jamhuriyar Nijar haka kuma wannan na nuna irin yarda da ke ci gaba da kasancewa tsakanin jamhuriyar Nijar da bankin duniya. k'i timwan, la, la confiance que les autorités de la Banque mondiale ont au Niger. A nata bangare Madame Bulama, ministan fasali ta jamhuriyar Nijar ta ce. ambition de créer les conditions d'une transformation structurelle de notre économie à travers notamment la modernisation du monde rural et la promotion du secteur privé. Wannan yarjejeniyar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke sake fasalin tattalin arzikinta musamman ta hanyoyin raya karkara da bunƙasa masana'antu masu zaman kanunsu. à travers notamment la modernisation du monde rural et la promotion du secteur privé. Ministan ta ci gaba da cewa wannan rattabawar hannu da bankin duniya na zuwa ne ana gab da gudanar da taron masu hannu da shuni na jamhuriyar Nijar a Paris a kasar Faransa a ranakun goma sha uku da goma sha hudu ga watan Disamba nan da muke cikin haka ma kasancewar wannan rattaba hannun na zuwa ne kwanaki kalilan da amincewar majalisar dokokin kasar ta Nijar da kasafin kuɗi na shekara ta da goma sha takwas wanda ya haifar da musayar ra'ayoyi masu tarin yawa a 'yan kwanakin da suka gabata. Je voudrais également souligner que cette signature intervient quelques jours après l'adoption, après de riches et passionnants débats par le Parlement du budget relatif à la loi de finances 2018. Tallafin na bankin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da raɗaɗin matsalolin tattalin arziki ke ci gaba da ba ƙasashen duniya kashi hasali ma irin jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen kasashen da ke fama da irin waɗannan matsalolin a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar lallai shugaba a gaida haruna mamman bako al'ummar afirka sun fara tufa albarkacin bakinsu akan furicin shugaban amurka donald trump cewar amurka ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila wakilinmu a birnin accra ridwan muktar abbas ya zanta da irbad ibrahim mai fashin baki ne akan tsaro da siyasa akwai waɗanda wannan matsayi na amurka bai zama abin mamaki a gare su ba domin dama sun san tarina wasu kuma ji su kai, wannan nuna ƙarfi ne kurum fakat ko me ke kumshi a dunkule cikin wannan lamari na tuntuɓi ibrahim irbad masani akan abin da ke kai yana kawowa na duniya akan wannan matsayi na amurka da inda zai kai mu matakin da eh, shugaban ƙasa amurka donald trump ya daukan ga babban kuskure ne domin gwagwarmaya da ake yi na matsalan da ke na tsakanin kasan israel da kasan eh, falastino eh, ajiyayyen matsala ne kuma da ya kamata yarjejeniyar da ke ajiye na oslo da cewa ya kamata samu kasashe biyu da suke ba juna ban girma kuma suna da incin kansu da wannan ne zai taimaka sosai ababen da ke nan a kasa duka za ka ga kamar 'yan filastino yanzu kasan da suke son ma a ba su cikin kashi dari Eh, ashirin da biyu kawai masu ke bukata na ga ciki birnin kudus saboda shi in yau an ce wani daban da shi zai zauna kasan shi ya ce ya yanke hukunci yanzu za koma da babban birni na kasan israel a fita da shi daga eh, tel aviv koma jerusalem babban matsala ne eh, mun ma so mu samu labari kamar daga bethlehem da ramalla an tun samu so mu samu wani tangarda da dai han hakura ne mutan israel da mutan falastino suka amince da juna sasanta maganan da ake yi Allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida ridwan muktar abbas yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. feni ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a tambayanka oh, baba na tambaya he eh na tambayanka oh, wayo na tambaya na so a ce na yi university ko komai na yi quality in zama dokta ga gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayanka oh, baba na tambaya he na tambayanka wayo na tambaya Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake shugabannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da da fatan an shakata da wannan faifan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington kuma ga shirinmu na gaba kallabi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwar mu Zainab Ishaq. A makon da ya gabata mawaƙiyar ta ce a gare ta ba kuɗi ne kaɗai ribar sana'ar waƙa ba, amma idan saƙon waƙar zuwa ga waɗanda ta yi domin su ya isa gare su hakan ma ya wadatar. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar ga tambayar da na fara yi mata. To baya ga aikin jarida da kike da burin zuwa ki karanta. akwai kuma wani abu da kike so ki cimma a rayuwarki? Haka ne, babban abin da nake da buri a rayuwata shine na farko kamar yadda na gaya miki tun a baya ya zama na zama cikakkiyar yar jarida. Mm. Sannan na biyu ina burin Allah azurta ni da miji na gari in yi zaman aure. Sai kuma na uku ina roƙon ubangiji allah ya dafa mini cikin hakokin wannan waƙar da nake wannan shi ne hmm. masu sauraro yanzu kuma bari in ɗanɗana muku kaɗan daga cikin waƙoƙin Quincy Shark. Bani microphone da fama sun cika a tsari, daki daki na baku su da mutan gari, da ni da ku ana taba sai fatan alheri. dan mutan gari belong to all my lovers ku jira shi ne mafari ina sa jin daɗin yadda kullum muke a tare da na fito sai in ji murya na kuke saurare gaskiya na gode da ni da ku yi ana tare da sannu sannu wata rana tawa za mu jere mu kwashi safi daga nan mu kwafe sa turare ba shakka malama zainab to yanzu idan kika yi aure ya kike ganin makomar wakaki. to wannan kam ya danganta da yanayin mijin da na samu idan ya amince in ci gaba da waka zan ci gaba da shi in kuma bai amince ba zan yi ban kwana da harkan waƙa sai kuma in yi wani ciki fatan alkhairi to tana kika taso a wannan sana'ar taki ta waƙa wani kalubale zaki ce kin fuskanta to ga yan uwana mawaka gaskiya ban samu wani ƙalubale ba hasali ma ƙwarin gwiwa na samu daga gare su kalubalen da na samu bai wuce na gida makwabta abokanai da yan uwa ba ke san a ƙasan hausa arewacin ƙasan nan mm. ba a san mata da yin waƙoƙin hip hop ba musamman rap ɗin nan To iyayenki fa ko sun samu wata matsala da wannan sana'ar da kika shiga ko ko sun baki kwarin gwiwa? Gaskiya sun bani kwarin gwiwa ɗari bisa ɗari sun zaman da na yi da su muka fuskanci juna muka yi magana akan abin. Bisa ga abin da kika ce yanzu ba tare da su kike zama ba kenan? A'a, ina tare da su ko da yaushe kullum. To malama Zainab menene asalin sunan Z-Shark da ake kiran ki da shi? To kamar yadda na gaya miki asalin suna na Zainab Ishaq. Mm. To tun daga rayuwar makaranta ne sunan ya samu asali. Wasu suna ce mini sunan babana kadai suke gaya min Ishaq. Wasu kuma sai su ce min Z Ishaq. To akwai wata da aka kawo ba ɗaliban makarantar ba ce ba su yi mata sai ta dawo makarantar mu to ita kuma ba haushiya ba ce ba sunan nawa yana yi mata wahala in ta tashi sai ta ce zishak sai ta haɗa duka yawa to kin san halayya irin ta yan makaranta to kuma daga baya ma sai ishaq din ya goge zi ishaq din ma ya goge gaba ɗaya sai na koma zishak gashi kuma zishak ya bi ki ha a fagen waka <laughs> gashi zishak ya bi ni kam To ita wannan ta ya aka kike samun basira ko hikimar yinta, misali ma wajen rubuta ta, in kika yi shiru ne take zo miki koko ya kike yi so gaskiya kin san shi mawaki mm. yawancin lokutan shi na nazari ne za ta iya yiwuwa yanzu muna hirar nan da ke amma a cikin zuciyata akwai abin da nake tunani a kan hiran nan da muke yi da ke zan iya muna gamawa in zauna in yi rubutuna akan hirar da muka yi da ke in tafi da shi a matsayin labari kuma ya zo a mm. cikin waka to dama farkon abin da mawaƙi zai yi kafin ya samu karin shi ma zai fara da samo title ne concept mm. akan ma me zan yi wakantawa to da zaran ka samu shi kenan za kuma ki fara tunanin kalmomin da ya dace a cikin yi amfani da su a cikin wannan wakan naki to kina zaune kina ta nazari sai ke ga kawai abin kamar zuwa kamar ma dama suna nan a ga kawai ɗauko su kike kina jerawa a takardanki. Jama'a masu sauraro ana maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Zainab Ishaq da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. dalla yanzu kuma ga sharhin jaridun amurka sharhin jaridun amurka shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya bayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila tare da bada umarnin mai da ofishin jakadancin Amurka. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Laraba ne Trump ya bayyana birnin Kudus a gwamnatance a matsayin babban birnin Isra'ila inda ya sauya shirin harkokin wajen amurka na kusan shekaru saba'in tare da shirye-shiryen mai da ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa zazzafan yankin da ake takaddama a kan sa mai tsarki mr trump ya yi sanarwar ne daga ɗakin diplomasiyya daga white house inda ya ce yau a ƙarshe mun yarda da abin da yake daidai birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila babu wani abu da ya rage da ya wuce zahiri kuma shine abin da ya kamata a yi wani abu ne da dole a yi shi haka kuma jaridar ta rawaito labari mai taken falasɗinawa sun nuna bacin ransu bayan tabbatar da birnin kudus da trump ya yi labarin ya ci gaba da cewa falasɗinawa sun kafsa da dakarun isra'ila a yammacin kogin jordan da kuma gefen iyakar gaza a ranar alhamis yayin da tashe-tashen hankulan da ake zaton za su faru kwana ɗaya bayan shugaba trump ya ɗauki wani mataki mai haɗari na bayyana birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sai kuma jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken an samu gawa a wuraren da suka kone a yayin da gobarar thomas take ci gaba da yaduwa a gabar tekun california labarin ya ci gaba da cewa yayin da iska ke ci gaba da kadawa a safiyar alhamis inda take ci gaba da dakile yunkurin ma'aikatan kashe gobara waɗanda ke yaƙi da gagarumin wutar da ke ci gaba da ci a gundumar ventura wutar da ta fara ci ganga-ganga a gabashin gefen wajen shakatawa na bakin teku da ake kira Faria Beach ta fara lasar yamma ta bakin teku da hantsi bayan karfin iskar ya ninka cikin awa guda. mil kaɗan daga arewacin birnin oyayi a gandun dajin jami'an kashe gobara sun faɗa wa mazauna yankin da su bar wurin inda suka gargaɗe su da harshen wutar zai iya dawowa ta kuzazzaban da ke wurin sai kuma jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken Al Franken ya ba da sanarwar zai bar aiki a majalisar dattijai labarin ya ci gaba da cewa a wani juyin bazata da saura irin ya cimma burin aikinsa a majalisa sanata Franken na jam'iyyar democrat mai wakiltar minnesota ya ba da sanarwar zai sauka daga kujerarsa sakamakon zarge-zargen taɓa mata ba bisa ƙa'ida ba hakan yasa ya zama dan majalisa na biyu da ya ajiye aikinsa sakamakon zargi a cikin kwanaki uku sakamakon matsin lamba daga 'yan jam'iyyar democrat franklin ya ce zai bar capitol hill cikin makonni masu zuwa amma ya ci gaba da karaita zargin da ake masa akan taba mata kimanin shida ba bisa ka'ida ba. Shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaida Nazir Ahmad Hausawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. mai magana alhaji lawala bakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da tsarsari zuma boa hausa da ala isamin da na ga ilahirin 'yan najeriya dukansu musulmi da kirista gaba daya yana kira da rundunar 'yan sanda tsaron najeriya gaba ɗaya ta jihohi talatin da shida na najeriya da su ba da ƙarin gudunmawar da suka kara da kara tsaron da suka karawa game da tsare matafiya domin tafi-tafi zuwa gudanar da sallar kirkimati domin tsarin lafiyoyinsu da dukiyarsu musamman gabatowar sallah ta misali musulmi ko kirista za ka samu yawan kidnapping da yawan haushi da makami a kan hanyoyi da fatan rundunar 'yan sanda ta ƙara kaini game da tsarin lafiyar jama'a da dukiyoyi da fatan allah shi kama muku. Salamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana ta ɗan takara daga dogon daji PRO na murya talaka tambon lokal gani. Da Allah sashen Hausa na Amurka yana son kuɗi sannan sakuna ga kwamishinan ilimi na jihar sokoto alhaji da fitil gori bisa hakikanin gaskiya gwamnatin jihar sokoto tana albashi kan tari na kowane bangare to bisa hakikanin gaskiya yanzu ta ci kusan biyu da yan albashi na mallaman firamare to amma daga ciki an yi wasu ƙananan hukumomi wasu ba a ba yanzu halin da ake kusan karamin hukuma mulkin bakwai waɗanda ba a musu albashi ba don Allah yana kira ga kwamishinan ilimi shi bincika waɗannan sakatarori na ƙananan hukumomi na ilimi shi ni an muhayin wa rashin yin albashi ga waɗannan kingin mallaman firamare don yanzu inda ba a yi dukkan fi lokal gamin na jihar sokoto ga mutane ba za su damuwa ba amma yanzu talaka na cikin yanayi waɗannan mallaman kusan sati biyu da albashi har yanzu ba a yi musu albashi don Allah yana kira ga kwamishinan ilimi ya bincika duk waɗanda adda hannu da rashin ba waɗannan talakawa albashinsu ya bincika a ɗauki matakin ladattar da su. To yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaice ɗan jam'iyyar damakar a majalisar dokokin tarayyar amurka mai wakiltar georgia kuma ɗan gwagwarmaya john lewis ya faɗi ranar laraba cewa zai ƙaurace ma ƙaddamar da gidan adana kayan tarihin haƙƙin ɗan adam na mississippi da za a yi gobe asabar muddin dai shugaba donald trump shine zai ƙaddamar koriya ta arewa ta ce gawurtaccen atisayen nan da ake tsakanin amurka da koriya ta kudu ya ƙara sa wayuwar yaƙi a yankin ruwayen koriya ya zama tartibin gaske jama'iyyu masu tsaurin ra'ayin islama na amfani da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila a matsayin wani abin kafa hujja wajen samo mabiya al'amarin da ga dukkan alamu za a yi amfani da shi a lokutan yaƙin neman zaɓe na siyasa a ƙasashe masu rinjaya musulmi kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokacin hantsi sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin daukacin ma'aikata na sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin mr john baba yakubu ke sallama a huta lafiya.